آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى ba haka a cigaban gaban karatun na littafin alƙawa'id al-mufla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna na Muhammad bin Salih al-Uthaymin Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na 24 inda yake cewa ƙa'ida ta hudu da take da alaƙa da siffofin Allah sai ce as thubutiyya sifofin Allah wanda ke tabbatar masa da abubuwan da suka kamace shi sifatu na dukkan sifofi siffofi ne na yabo wa kamalin da tabbatar da cika ta Allah subhanahu wa ta'ala fa kullama kafurat a duk sanda suka yawaita aka yi ta faɗo cewar Allah mirkakken iko ne Allah mai cikakken ilimi ne Allah mai yalwar rahama ne ga su nan duk a cikin alƙur'ani Ita to duk sanda suka yawaita wata wa a dilalatuha ko dilalatuha kuma ya zamanto cewar abubuwan da suke nunarwa sun bambanta da juna sun zama salo-salo samfuri-samfuri yayin da kace mai cikakken iko ne wannan kalmar cikar iko tana magana a kan iko yayin da kace mai ilimi ne ilimi ba shi ne iko ba yayin da kace mai jin kai ne jin kai ba shi ne iko ba shi ne kuma ilimi ba kaga abubuwan da suke nunarwa na ma'anoni daban-daban ba guda ɗaya ba ne to duk sanda suka zama haka zahara min kamal mawsuf biha sai an da samun bayyana cikar wanda ya sufatu da su wa'annan sufu bima huwa akthar da wato salo wanda yake mafi yawa saboda haka duk sufofin da kai ta faɗowa na Allah mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne kana da gayawa wanda kake gayawa nan hakan ƙari da yawa na abin da ya shafi cikar Allah su subhanahu wata cikar sufa ta Allah da wato ainihin kyawunta da kuma wato ainihin bambance-bambancensu ولهذا كانت Sifatu الثبوتية wannan ya sa siffofin da suke tabbatar wa Allah abubuwan da suka kamace shi allati akhbara Allah biha an nafsi waɗanda Allah ya ba da labari a kansa da su akthar bi kathir su suka fi yawa da adadi mai ɗimbin yawa min sifati daga siffofin da suke korewa Allah abin da bai kamace shi kama huwa ma'lum kamar yadda yake sananne cikin ayoyin alkur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa wasallam tumalan zai fayyace wannan bayanin sai ce amma sifatu salbiya amma ta ɓangaren su siffofin da suke wa Allah abin da bai kamace shi ba lam tuzkar galiban mafi yawanci tari ba ambace su ba illa fil ahwalit taliya sai a hali masu zuwa kamar haka halayen guda uku al'ula hali na farko bayanu umumi kamalihi idan aka so yin bayani akan gamewar cikar Allah subhanahu wata'ala to sai a zo da kore abubuwan da ba su kamace shi ba kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda ke cikin faɗin Allah maɗaukaki laisa kamithlihi shay babu wani abu da ya kama da shi kome shi kawai sai aka faɗa a wannan salam an gami duk wani abin da yake da kama to bai da kama da Allah laisa kamithlihi shay babu abin da ya kama da shi aka tashi kore sai aka kore ta wani salo wanda yake mai gamewa mai kuwa ta cewa ba mai kama da shi a tsaho ba mai kama da shi a girma ba mai za ka ta wahal da kanka kuma ba za a ji wato alin wani shauƙi da daɗin abin da kake faɗa ba amma ka ce babu abin da ya kama da shi to kome ma ya shiga da mai kama ta irin wannan salon Allah yakan bi wajen kore wa kansa abin da bai kamace shi ba wajen wato ingije saffar da bata kamata a danganta masa ba wa da fadin Allah maɗaukaki wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya ce Allah qul huwallahu ahad kace Allah ɗaya ne ya tabbatar wa kansa ɗayan taka sifa ce da ta kamace shi Allahu samad Allah wanda ake nufa ake nufa da bukatu shugaba jagoran kowa da kowa lam yalid bai haifi kowa ba kaga nan aka ce kowa an kore kansa haihuwa wa lam yulad kuma sam shi ba haihuwarsa kai ba to dan ya tabbatar maka da wannan ta wani salo wanda yake mai gami sai ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad kai sab babu wani wanda ya kama da shi a zatinsa na cewar Allahu qul huwallahu ahad babu wanda ya kama da shi a zati ko a siffa ko a aiki sai aka kore duk wata kama da Allah subhanahu wata'ala to wajen korewa akan bi ta salo na gamewa ne ko a kirgo ba mai kaza ba mai kaza ba mai kaza ba mai kaza a tattare da Allah ko Allah bai da kaza bai da kaza bai da kaza ai da qur'anin ma daukansa a gurin mai mana aiki ya zama mana aiki ba ma karance shi ba to sannan malam sai ce to wannan shine hali na farko hali na biyu kuma na حال na biyu ما ادعاه في حقه الكاذبون Allah yakan zo da korewa wa kansa abin da bai kamace shi ba a lokacin da yake kore abin da maƙaryata suka yi masa da'awarsa maƙaryata sun yi da'awoyi sun danganta ga haƙƙin Allah wanda wannan da'awa ba ta kamaci Allah ba to in Allah ya so kore wannan da'awar da suka yi to nan ba za ga ya zo da korewa ta safar da ta kamace shi ba kama fi qaulihi kamar da yake cikin faɗin Allah maɗaukaki an da aulin rahmani da saboda sun wa Allah ar-rahman da awadda kafin wannan ayar akwai ayoyin da suka gabace ta Allah yana cewa wa qalu ittakhadha Allah wa qalu ittakhadha ar-rahman walada arna suka ce Allah ar-rahman yana da da wasu su ce uzairu ne cikin arna wasu ce almasihu isa ibn maryam ne wasu su ce mala'iku ne gashi nan to waɗanda suka yi irin wannan da'awa da tutiya ta danganta wa Allah abin da bai kamace shi ba na karɗa sai Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda haƙiƙa kun zo da abin da muninsa ya isa muninsa ya kai matuƙa saboda wannan munin Allah ya ce takadu samawatu يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا sammai sun kusa su kirkece saboda munin magana sun kusa su kirkece haka ƙasa ma ita ma ta kusa da wato ainihin daddare ta fata-fata wata khirul jibalu duwatsu ma su rika wato ainihin fadowa suna wato ainihin diddigewa hatta wato faduwa da rushewa wacce ta kai matuka saboda munin kalmar sai Allah ya ce an da aulin rahmani wana da nesa waɗancan abubuwa za su faru lalacewa tsarin da Allah yi na sama da ƙasa da duwatsu saboda sun yi wa Allah da awar yana da ɗa kaga munin magana ta kai muni to bayan ya faɗo waɗannan maganganu don ya kore duk wani abu da ya shafi wato haihuwa ta tare da shi sai ce wa bayan bagilin rahmani an yattakhidha walada ai Allah ar-rahman kwata kwata bai kamace shi a ce ma yana da ɗa a nan kun ga ya kore wani abu mai maimakon yana bin salo na gamewa sai ya kore wani abu keɓantacce shine jingina wa kansa haihuwa ya kore abin da aka masa da'awarsa wanda makaryata ne suka yi wannan da'awa wannan wani abu ne ke bantacce ba mamme ba to amma ya yi haka saboda makaryata sun mai da hankalin su wajen su tabbatarwa da Allah da sai ya kore to wannan shine salo na biyu ko hali na biyu a salisa hali na uku da Allah yake tunkuɗewa ko korewa kansa abinda bai kamace shi ba na siffofi daf'u tawakkumi naqsin min kamali ingije wani zato wanda yake nuna tawaya a tattare da cikar Allah subhanahu wata'ala bima ya ta'allaqu bi hadha al-amr al-mu'ayyan wanda yake da alaka da wani al'amari wanda yake tantantacce kamar abin da ya shafi wato ani halitta ko samar da abubuwa da Allah yake kama fi qaulihi ta'ala kamar da yake cikin fadin Allah madaukaki wama khalaqna as-samaa wal arda ba mahalicci sama da ƙasa ba wama bainahuma da abin da ke tsakaninsu la'ibina dan wasa ya kore wa kansa nufar wato ainihin wasa da wata ibada da ya kore wa kansa wasa da wata ibada da wata kai halitta da ya sama ya kore wa kansa wasa a wani abu da ya sama sabanin bayi za su iya samar da wani abu jami'i ne kawai samfuri ne na wasa kawai an gwada ne Ba da wata ma'ana wannan kawai dai a dai dan baka samfur ka ga yadda abu zai iya kasance wannan kawai da mala lalatacci mun ma bin gidan ai amfani da shi haka za gona abu sun yi kenan ya zama wasa ya zama shirme kenan ba zai aiki ba ko ka tarda wato an yi mutum mutumin abu ka tsaya ka bata lokaci amma shi abin da kai ba wani amfani da zai ba don amfani a kai shi to Allah subhanahu wata'ala a nan ya ayyana wani abu na wato korewa kansa wasa a cikin abin da yake babu wannan cikin wato tsarin ubangiji wa da kuma faɗin Allah madaukaki wala qad khalaqna samawati wal arda tabbas haƙiƙa mun halicci sammai da ƙasa wa ma huma da abin da ke tsakaninsu fi sittati ayyam cikin kwana shida wa ma masana min lughub wahala ko gajiyawa ba ta same mu ba a wannan abin da muka yi ba kamar ku bayi bane da za ku yi abu kuma ku koma gefe kuna haki kun gaji gajiya ta cin muku wani ma daga nan ka kwanta wani sai ka ji ai bai ƙara mu ruwa ba daga nan su da ka to ubangiji subhanahu wata'ala nan ya kore wa kansa shan wuya a wani abu da yake yi ko gajiya to Allah yakan yi irin wannan salo in ya so ya kore wa kansa wani abu da bai kamace shi ba to sai i korewa magamiya ko kuma in an jingina masa wani abu kamaimai to sai ya kore wannan abin da aka wato an jingina masa in ma ya zama kamar abin da ya shafi haihuwa in ma ya zama jingina masa gajiyawa ko wahala a wani abu da to bangiji su bani wata'ala ba ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da suka kamace shi su daga wannan ababin siffofi ma na gaya mana siffofin Allah su bani wata'ala ta ɓangaren tabbatar masa da abin da ya kamace shi su suka fi yawa suna nan jingim amma sufofinsa da suke wato anin ya kore wa kansa sufofin da ya kore wa kansa su wanda ba su kamace shi ba to ya tashi kore su yakan kore su korewa ta salo magani a ya tsaya na ta shi ne malamai suke cewa kamar ka samu wani sarki ne karka cewa kai ba matsoraci ba ne kai ba ci ba ne kai ba kaza ba ne an san yabo kake masa amma zai ji kai abin ba daɗi ba amma ka ce sarkin kyauta an gane ko ga jarumta ya fi jin daɗin wannan kalmomin kuma sun fi fito da darajarsa sau da abubuwa ne masu kyau kake ta faɗuwa kake jingina masa waɗanda ba shi da su ɗin marasa kyau in kana ta faɗa su kuma na ma faɗa su ma ba ta da daɗi sai ma duk a tsari shi yana sarkin dama duk a yi wannan sai da ya tattara ka to Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya kamace shi na siffofi to ya ki bayani filla filla daki daki na bangaren abin da bai kamace shi ba da kore masa za a yi to sai ya korewa ta gaba daya to wannan shine abin da malai yake gaya mana ka'ida daga cikin ka'idodin abin da ya shafi sufofin Allah ya kamata musulmi duk inda yake fahimci haka to kuma sanin wannan shine zai sa ka san Allah din ka fahimci waye ubangijin sai ka tsarkake shi ka tabbatar masa da abin da ya kamace shi ka kore masa abin da bai kamace shi wannan shine abin da malai ya koya mana a wannan ka'ida abin da muka daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda aka cika da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe